ga mu a markazin nurul islami wanda yake reshe ne daga mu'assasati ahlul baiti was sahaba mai mazauninta a nan Sokoto inda muke gabatar da karatun mu a sati sati a cikin littafin Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad na Sheikh Malami Shamsuddin Muhammad ibn Muhammad ibn Abi Bakar ibn Qayyim al-Jawziyya alaihi rahmatullah idan ana biye da karatu muna cikin bayani game da falala ko fifiko ko darajar da Allah ya ba makka da masallacin makka wannan duka ƙarƙashin fassara cewa Allah maɗaukin sarki shina halitta halitta a cikin jinsin kowace halitta ya fifita abin da ya so kan haka in ya fifita a cikin jinsin mutane ya fifita annabi Muhammad sallallahu sallam ya sa shi fiyayyen halitta ya sa shi shine manzonsa ya zaɓa da kai ne shine annabinsa kai a wajenka baka da ja ba i ba a cikin duk abin da Allah ya yi kawai sami'ina wa ku'ana a sai shi na mala yana ba mu misalai ya ambato yau in za mu tashi insha Allah ta'ala akan gabar da yace wa min khawasihi annahu yu'aqibu fihi ala al-hamm bis بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن القيم رحمه الله ومن خواصه أنه يعاقب فيه على الهم بالسيئات وإن لم يفعلها قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم فتأمل كيف عد فعل الإرادة هنا بالباء ولا يقال أردت بكذا إلا لما ضمن معنى فعل هم فإنه يقال هممت بكذا فتوعد من هم بأن يظلم فيه بأن يذيقه العذاب الأليم ومن خواصه daga cikin sifofi keɓantattu ga masjidul haram ko kuma ka game gaba ɗai ka ce baladul haram shi makka gaba ɗai ko kuma ka yi tafsisi ka ce shi almasjidul haram duk an fassara haka daga cikin abinda bagirin makka ko masallaci suka keɓanto da shi wanda babu inda Allah ɗauki alkawarin nan ga kowane wuri komi tsarkin wurin komi darajar wurin Allah bai ɗauki alkawari game da wannan ba shine annahu Allah maɗaukin sarki ya yi alkawari ko mu ce kace da cewa yu'aqibu fihi zai yi uquba game da shi fihi ɗin game da shi shi baladul harami ko masjidul harami game da shi alal hammi bis sayyi'at ka aga kai attempting za ka yi wani mugun abu ba ka yi ba fa to Allah ɗauki alƙawarin sai ma azaba babu wani wuri inda a haka duka ƙa'ida komi tsarkin wuri komi tsarkin lokaci komi alhorma kai komi girman laihin dun ka aga cikin zuciyarka ko ka kudurta ko ka ce bari in bari gari ya waye zan yi kaza Allah bai bai kama ka da wannan ehin wannan nassin Qur'ani ya tabbatar da haka kuma nassin hadisai da yawa sun tabbatar da haka duk da mun san akwai in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah amma Allah ya shahita mun san hadisi muslim ya zo Allah ya shahita lokacin da sahabbai suka zo suka ce ya rasulullahi an aza mana abubuwan da muka iyawa irin sallah irin azumi irin zakka irin haji duk mun yi amma ya rasulullahi wata aya ta sauka wallahi ba mu iyata a ce ko na salaihi kai sai Allah ma hisabi ka dan kudurta in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu ko ku boye cikin zuciyarku sai Allah ma azaba kan haka nan ta yaya za mu iya kiyaye wa ga aya mu ba ta hakkinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuna son ku ce min kamar yadda mutanen Musa da mutanen Isa suka ce ma annabawansu kamar yadda ahal kitabai ne sun ka ce annabawansu sami'ina wa asaina haka kuka sun kuce minni sami'ina wa asaina kamata ya kuce ai sami'ina wa aqana ya Allah mun karba mun ji kuma mun karba amma ghufranak muna neman ka sassabci wannan abin ba mu iya shi gafarar muka nema ya Allah wa ilaikal masir ko da suka lizimce ta mun san hadisin muslim da suka lizimce ta Allah ya saukar daidai kamar da suka faɗi yana cewa amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi sai ce wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir har zuwa la yukallifu Allah Allah na cewa qad fa'altu qad fa'altu amma san wannan hadisi abin da ke magana wannan aya kakka jawo min ta kace eh akwai aya da ta nuna in mutum yayi niyya ko ku yan nasa ko yayi waswasin ko ya kudurta cikin rayuwarsa zai yi wani sabon Allah Allah ya ce sai ya mai hisabi kan haka nan sai a ce eh akwai ta ta bakara amma an shafe ta an fahimci wannan to ita ɗaya ta za ka kawo mana duk sauran ayoyi da sauran hadisai sun ba da tabbacin duk abin da kan nasa ka saka cikin zuciyarka in dai ba harshen ka bai hurta ba in dai hannayenka ba su aikata ba gabanka ba su yi ma Allah ba zai ma hisabi da hakanan ba ba zai kama ka da wannan ba sai wuri guda a ina a masjidul harami shine Allah shine malam ka ce muna wa min khawasihi annahu yu'aqibu fihi Allah zai hukuba game da shi ɗakin alal hammi bis sayyi'ati akan kudurta aikin asha wa illam yaf'alha ko bai yi ba ko bai yi ba in ya kudurta zai yi wani ilhadi zai wani ta'addanci to Allah sai ya kama haida kuba innan duniya in lahira qala ta'ala Allah shi yace wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziqhu min azabin alim wannan aya tana cikin ayoyi masu fassara a cikin tafsiri amma dai zamu takaita kawai da malai ba mu ita mu ce ta hakan don kalima arada yuridu ba ta ta'aliya da ba'un tana ta'aliya bi nafsiha ina jin masu nahauna kusa ko ba haka ba sai a ce arada alkhaira ko eh ana cewa arada bil khairi ha aradtu alkhaira ma aradtu illa alkhaira ko amma na Allah ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin ai wa man yurid fihi ilhadan wa man yurid ilhadan fihi haka takadirin ayat take wa man yurid ilhadan fihi to sai ce wa man yurid fihi bi ilhadin in ka ɗauki fassarar basarawa na hawan basara sai a ce tabomin aka yi wanda ibnu taimiya haka yaka fassara wasu ayoyi ibnu qayyim al-jawziya ɗalibinsa haka yaka fassarawa haka wasu ka biyo har na kusa kusa nan gare mu su usaimi haka suka fassarawa a yayin da su ko wasu ba su tabmini suna niyaba eh, na hawan kufa kenan a yayin da wasu ba su tabmini ba su niyaba duk ba su yi suna tafiya kan cewa tabaduli na kila fahimci wannan an bari mu fassara ayat don kila a saurari abin da muka ruhi. Allah cewa man yuri duk wanda yayi nuhin kenan a rana nan sai a ce nuhi a tamtin aga kai fihi a cikin wannan masallacin fihi a masallaci ko fihi a baladul harami makka kenan yayyimi yayyunihim mi bi ilhadin kauce ma Allah bi ilhadin ta'addanci bi ilhadin saɓo kuma saɓon da ya niyya bi zulmin akan kangara akan yana sane ba kuskure ba bi zulmin dama bi zulmin din ga bi din nan ta musahabata alhali wa huwa musahibun lil zulmi yana tare da zalunci yayi nuhin mi yayi nuhin ilhadi ilhadi nan ka bashi kalima amun shine duk wani aiki wanda ana sabon Allah to duk wanda ya nuhin ilhadi alhali kuma akan zalunci ba akan kuskure ba yayi to Allah ya ce nuziqahu za mu ɗanɗana masa min azabin ali daga azaba mai radadi akwai nuziqahu azaban aliman kuma akwai nuziqahu min azabin ali kenan wannan ya nuna in ai mai duniya bata kare ba sai ai mai ta lahira za mu ɗanɗana mai daga wata azaba mai radadi musarra abin da malam ya ce malam ya ce fa ta'ammal ka lura kai mai karatu kaifa uddiya ko kaifa adda duk ana karanta in ka ce adda sai ya koma ila Allah ta'ala kaifa adda yadda Allah ɗaukin sarki yayi ta'adiya dama cikin larabci mun san akwai alfi'il muta'addi akwai alfi'il lazim to yadda ku kadiba yadda yayi maida fi'ilin almuta'addi shine wa man yurid yayi ta'adiyarsa shine fi'il irada ko fi'ilun irada don fi'ilun irada fi'ili na irada arada yuridu ya ta'adda bi nafsihi an gane ai eh to yadda yayi mai da shi ta'addi yayi mai ta'addiya ha huna anan cikin wannan aya yayi mai ta'addiya bil ba'i da ba'un madadin kuma a larabci arada yuridu yana ta'addiya babu ba'un an san wannan kenan an san al-fi'l muta'addi an san al-fi'l ah, al-lazim ko eh sai ce mi sai ce wala yuqalu a larabci ba a cewa arattu bi kaza ba a cewa haka nan an gane ai cewa akai arattu kaza ba bi kaza ba illa lima dummina ma'ana fi'il hamma kawai abinda yassa yayi mai yassa ba'un anan fi'ilin arada anan ya kunsa masa ya cusa masa ma'ana hamma idan an ka samu dama shi at tabamin a wajen basarawa idan an ka samu fi'ili ma'anar wani fi'ili to sai a ɗauko harafin wancan fi'ili sai an amfani da shi bari ba da misali sai ce wattaba'u ma tattalu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinnal shayatin kafaru sai ce wa wattaba'u ma tattalu shayatin ala mulki Sulaiman tattalu shayatin ala tala ala an gani abinda shedani sun ka karanta akan to ba a cewa kuma tala ala kila an fahimta sai mi sai an ba tala wata ma'ana sai aka ce to ma'anar tala anan kazaba an gane ita ko kazaba tana tahiya da ala sai a ce kazaba alaihi wattaba'u ma kazaba shayatinu ala sulaimana sai suka rinka biyar abinda shedanu sun ka kirkira sun ka aza ga annabi sulaiman kila an fahimta kama inda Allah ka cewa ainan yashrabu biha ibadullahi ha tafjira ainan yashrabu biha ai min minha aka cewa ko korama ce yashrabu biha ko yashrabu minha min minha sai yace min sai yace yashrabu biha to ashe kenan sharabu ba sha bana sai yace an cusa mai wata ma'ana ita ce mi ita ce ruwa na rawiyana rawaya ya sha ya koshi to sai a ce yarwa yana koshi to in koshi na sai a ce rawaya bilma'i an gane kenan ainan ya shirabu biha ibadullahi wata korama ce bayan Allah za su yi tatil da ita ba za su sha ba in sun sa sai sun koshi to sai sun koshin shi yasa aka ƙara ba'u kila an fahimta kamar yadda annabi kamar yadda fir'aunu ka cewa wala usallibannakum fi juzu'in nakhla ko fi juzu'in nakhli wala usalliban lakum lokacin da ya kawa mutanen da sun kabi annabi Musa kace da alƙawarin azaba yace wallahi zan tsire ku zan tsire ku ai kamata yace ala ko ala juzu'in nakhali ko na ko nakhala akan ta tunda yanzu a hangin mutum za a yi crossing ne ai bisa abin da aka yi ko sai yace mi wala usallibannakum fi juzu'i bai ce ala juzu'i ba kila fahimta saboda ni saboda ya ƙara ma la usallibanna wata ma'ana he da wadda ka sani tata an fahimci wannan to da yawa cikin qur'ani waɗannan suna da yawa alli safa ko li safa sun ta san saba'in da uku irin kalimomi ko harufan haruful jarri ana yi musu tabmin wannan bangare na wanda yake basara na amfani da shi to ko da fi'ili lazim na la ya ta'adda bai bukata harafi transitive ko mun san ko da turanci akwai transitive da intransitive verb ko akwai verb din da ka ta'adiya da fi'ili kai ne sannan akwai verb din da lazimi na bai bukata komi kila fahimta na shi shikenan ya isa eh amma kaga ya bambanta da daraba dole sai an faɗi azarif an faɗi madarubu katala sai an faɗi alqatilu an faɗi almaqtulu to Allah ya samu gani abinda muka sun kawai dai mu ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin jiran gi ta ciki wa man yurid ya sa harfu jarrin bi ilhadin ya koma sa harfu jarrin bi zulmin ya koma sa harfu jarrin wanda in ordinary larabci na duk ba bukatar su ordinary ne cewa ga na na yakubayi ba na Allah ba ba bukatar su amma saboda Allah na nuhin wasu abubuwa nakan kan da waɗannan abubuwa sai ya koma ya kama sa irin abin gada muka ce mu jizu kadiba da yace can a ah, falyahadhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna amma kada larabci cewa muka yukhalifuna amrahu ba ce an khalaftu amrahu aka cewa lima tukhalifu amri sai aka ce falyahadhar alladhina yukhalifuna an amrihi kenan ashe an din nan Ta mushabaha da wani abu ta mukhalafa don kana iya ka saba min manzo sallallahu alaihi wasallam alhali ba kai karatun ba kama sani ba ko ba haka ba sai ka sai a ce alaga ta mal ai annabi ya hana ka ce a ah, a wallahi baka sani ba to to nan khalafta amrahu amman lam tukhalif an amrihi shi ya bambanci kayi abin da ba shi ce ayi ba amman baka sani ba to bai da laihi amma in khalafta an amrihi to yana da laihi don an ta nuna da gangan an faɗa kashe ka kaki faɗa kowa kila an fahimta to saboda haka shi nika so in bayyana da duk aka ƙara harafi ko wasu abubuwa inda ba a buƙatar su ko ko inda a zahiri kai kana ganin ba a buƙatar su ko to yana nuna wani abu shi na yace nan kalima arada ba ta buƙatar ba'un amma lokacin da an ka sa mata an ka ɗaukan mata an ka sa mata ma'ana hamma to ita a cikin kalima hamma a ƙur'ani da hadisi suna da babun wala walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi kaga hamma duk tana da bi bi bi ko hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi sannan ya ce wa hammu bi ikhrajir rasuli annabi sallallahu alaihi wasallam ce man hamma bi hasanatin ko fa falam ya'malha sannan wa man hamma bi sayyi'atin to ashe lokacin da Allah yana nuhin arada yana nuhin hammu ya kamihi mi a hammu ka nasa ka saƙa wani abu cikin zuciyarka sai ya ɗauku harafin da aka amfani da shi ga hammu shine ba'un sai ya samu irada duk da irada ba ta da ba'un an fahimci wannan to duk wanda ya aga ko ya ɗosano ko ya ɗarsa abin ya ɗarsa mai cikin zuciya zai yi wani ta'addanci a cikin masallaci mai alharma in dai ya ɗarsa ko ya ɗarso mai zai yi Allah ce nuziquhu min azabin ali sai mai mai azaba in duniya in lahira a fahimci wannan sosai to masha Allah malam ka karanta ومن هذا تضاعف مقادير السيئات فيه لا كميتها فإن السيئة جزاؤها سيئة لكن سيئة كبيرة جزاؤها مثلها وصغيرة جزاؤها مثلها فالسيئة في حرم الله وبلده وعلى بساطه آكد وأعظم منها في طرف من أطراف الأرض ولهذا ليس من عصى الملك على بساط ملكه كمن عصاه في الموضع البعيد من داره وبساطه فهذا فصل النزاع في تضعيف السيئات والله أعلم رحم الله ابن القيم يتشو من هذا daga cikin darajojin wannan garin daga cikin darajojin wannan masallacin fada'ifu maqadiri as-sayyi'ati fihi girmama gwababa an gane ai quality in ana cewa quality ga sabo ko yawa girman girman zunubi daga cikin inda makka da masallacin alfa bai alfa ma yake bantu ko ya bambanta da komi laihi a masallacin ka'aba ko laihi a makka ana girmama shi a gidada shi fihi in kai yace la kamiyaha ba kwantiti ba yau aka karawa ba saboda ni yace fa inna sayyi'ata jazaa'uha sayyi'atun shi zulubi alƙawlan da Allah doka wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atu mislaha ko mislaha ko Allah bai warware shi duk inda kai laihi laihi gudana manzo sallallahu alaihi wasallam ce fa man hamma bi sayyi'atin fa'amilaha ɗin eh, sai ya tan wahida laihi guda aka rubutawa ku amma bambancin masjidul harami bambancin makka ita kuma za a gwababa a girmama malahin mun san akwai lahin da ya kai duci in hudu akwai lahin da ya kai kila bisalin ɗaki akwai lahin da ya wuce duci in hudu kamar yadda ɓangaren lada shi ma haka yake ko akwai laihin da bai kai uhudu ba akwai laihin da ya wuce uhudu ko duk hadisai sun bayyana mana haka nan to haka ita ma makka ko masjidul harami daga cikin fifikun da Allah ya yi mata Allah ɗaukin sarki idan ka yi laihi a wannan wurin zai girmama laihin ya zan babban laihi ba ya zan da yawa ba gudana tilo guda amma babban laihi a kiyaye wannan yace mi yace lakin Kabiratu kabiratun kaji ba ba laihuka zunubai da yawa ba in kai kisa kisa na yanka ka ce laihi gudana to laihi gudana abban kila babban laihin kila laihin da an ka aza da skelin mizani gaba ɗaya sai ta hira abin amma guda yace mi wa jazaoha mithluha shi kuma sakamakon da za a yi na wannan laihin shi ma misalin ta irin girmanta ba an girmama a zunubin ba to haka sai ita ko azaba ce dole sai an girmama ta don ya dace da azaba kila an fahimta saboda haka girman laihi dai duka kowane laihi laihi gudana kowane laihi amma mi amma girma ne ya bambanta in kai shi masjidul harami ko kai su a makka da in kai shi a wani wuri inda ba can ba mu ci gaba ya ce wa saghiratun jaza'uha mithluha karamin laihi shi ma girman shi ko ko sakamakon shi irin daidai wannan a fahimci wannan sai ce fasayyatu fi haramillahi yin sabon Allah a cikin hurumin Allah wa baladihi a cikin garin Allah wa ala bisadihi kuma a cikin shinhida Allah inda Allah shi hida yace na auri nayi a kad yahi karhi wa a'zamu yahi girma minha daga wannan irin laihin fi darafin min adarafil ardi a wani bangare daga cikin bangarayin duniya duk inda kai shi to wannan da kai a hurumin Allah a garin Allah bisa shin hida Allah to ya girma kila fahimci wannan sai ce wani hada laisa man asal malaka ai ko a duniya ba mu ga ba mu ga misali ko a duniya yace don haka wanda ya saba masarki ala bisadi mulkihi akan wurin mulki ne eh cikin custody shi cikin inda yake da mulki kasa tai ka saba mai an gane ai ai bai zan kaman asahu fil mawadi'il ba'ida min dari wa bisabi bai laihi ya zan laihi guda da wanda ya saba mai a wani wuri mai nisa nesa da gida ne nesa da shan hida tai kila an fahimta kaga ai ko mutun na cewa ai wato shi matsalar wani gardama ka kwaɗi ya ce a'a kila da kace mai yayi sai ki ko ko kace mai sai ce wallahi ba kun ka kama gardama nan sai ce ai shi matsala ce tsayawa ya taurin ka a matsala ce ya ce ce mi ya ce ina malahin ya ce min tau in ya ce sai ya ki ko ba haka ka cewa ba dori zai ce min tau din ba shi can ya inda ba a ganin shi kenan yayi so da yawa aka kawo ma karan mutum abin da yayi ko abin da ya aikata ko ya bace ka amma in dai bai yi gaban idon ka ba ko ba haka ba sai ka ji baka jin damuwa game da haka nan kai ko gaban idon ka yi in yayi ma da niyyar bai san ka ba ko ba haka ba ko da kuma kamar da aka bada labari wai ko ya ko saha an ce ma ko sakwato aka yi shi wani ma'aikacin gwamnati a shugaban ma'aikatar su ya iske yana kabo kabo da mota mota motar ma'aikata yana kabo kabo da ita sai ya tare shi ya iske yayi lodi sai ya ci mai ce kai kai tsaya tsaya tsaya duk ku sauka wani kai ka haka to sai ya ga asiri ne ya tono amma a ya zai yi sai ya tabar kunya sai ce sai shi direban sai ce ma wannan babban ya ce kai dakata wallahi kowa ne wani ɗai sai kwaɗi suna ne yana min shugabansu ya ce wani ɗai shi ɗai ya isa ya tsaye da ni wurin ga wallahi tsaya amma ba wallahi kai ba kai ɗin ni sai ambaci shugabansu wancan na can kuma shi na fa ya ce shi ɗaya wallahi ka cewa in zube mutanen ga in zube su ko ku abin gabale kai don shi ne haganin daraja ce ba kai ba <laughs> sai boce mai sai ce sai sai bai gane shi ba sai ce to ku kutai kutai tun da ya cin mutunci na ko ba haka ba shi ka ba Allah ya wallahi da ganganni da ganganni to kaga sai ya ji dadi shi babban ko wato mutum ya ci ma mutunci ko ya ci ma zarafi gaban idonka a gidanka ya ya zama ci ya ciyo bisa ga can uwa duniya faɗa ma an kai ko ba haka ba to haka ubangiji yake tunda ya ce ma masallacin harami baiti wa ɗahira in eh, an ɗahira baitiya litsa'ifina wal'akifina wal-aakifina sujudi ya ce baiti to ka zo haggida ne haggida ne abin nan da ce ya haramta ka ce Allah gashi na zo haggida ba takakka ba kenan in ji ba haushe ce takakka to takakka ta komi ciyo a fahimci wannan shi na malam yace haka yake ga zaman duniya to ina baka ran ubangiji madaukakin sarki sai ya ce mi fa haza faslun niza' wannan bayanin da nima shina iya raba ma jayayya in kana kan baba ko mi ya ishe ka ka fayyace wannan matsalar fi mi fi tad'ifi sayyi'ati wajen cewa ana girmama ana ninka zunubi idan an kai shi a masjidil haram wallahu a'lam wa qad zahara hadha as-sirr وقد ظهر سر هذا التفضيل والاختصاص في انجذاب الأفئدة وهو القلوب وانعطافها ومحبتها لهذا البلد الأمين فجذبه للقلوب أعظم من جذب المغناطيس للحديد فهو الأولى بقول القائل محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال ya ce kai duk wani surutu da muka yi ma da buga misalai da jawo ayoyi ya ko karan kanka kai ɗin kai ɗin sawa'un ka taba zuwa ko baka taba zuwa ba kwatanta da kanka yace wa min wa yace wa qad zahara sirru hadha tafdili asirin na wannan falalat falala ko ko fifitawa da an kawa masjidil harami fifitawa da an kawa makka tana iya bayyanuwa wannan asiri yana iya bayyanuwa wal ikhtisas wannan keɓantar darajar da an kawo masjidil harami tana iya bambantuwa fin jizabil afida da wada zukata ka zama iga ka zama suna zakuwa intizab zakuwa ga zuwa makka shi wanda bai zo ba yana Allah Allah yana roƙon Allah akwai wani da ta san madare kana ta roƙon Allah shi kai ka sai makka sannan hiyaka shi ko wanda ya taba zuwa ya hi ka son ya koma kila fahimta kai da baka so ba kana son ka tahi wanda ya zuwa daya ya hi wanda bai taba zuwa ba wanda ya zuwa shi wanda ya zuwa ɗaya son ya koma in ji zabil af'ida zukata na jawuwa zuwa makka kowa can ya kaso wahawa alƙulubi da kuma son zukata duk zuciya ɗa musulmi kowace zuciya sai ka ji yana son makka babu li babu la ko ya sani ko bai sani ba sai ka ji dai yana son garin yace mi wani itafiha da karkatawa zuwa gare ta wa muhabbatiha da ta duka zukatan li hadha albalad amin ga wannan gari amintacce sai ka ji kowa na son yace wannan asiri din ya ishe ka ya wadatar da mu da baka misallai da jawo ma ayoyi da jawo ma hadisai da wasu maganganu game da haka kai ma karan kanka kana iya gane cewa akwai wani sirri cikin wannan harakat sai yace mi fa jazbuhu lil qulubi wa da wannan masallacin ko wannan gari ka jawo zukata a azamu ya fi girma min jazbil nighnatis kamar yadda ka san kura karhe ka jawo lil hadidi karhe an san nighnatis kura karhe wanda ka san kura karhe ka jawo karhe to haka wannan garin ka jawo zukata kai wuce nan sai ce wa huwa aula kai ma shi ya hicincinta bi qawlil qa'il wani mawaƙi da ya karera waka shina yabon wani abin yabonai to baitin nan da ya umhani da shi ba ga wannan mutum ya kamata ma a sashi ba ga makka ya kamata a sashi ko ga masallacin alhorma aka sashi mi shi wancan ka cewa cewa ya kai mahasinuhu hayula kulle husnin wa mighnaqis afidatil rijali haka shi wancan waƙi ka cewa yana yabon wani an ce wanda ka wannan baitin wannan a jazari shi ka wannan baitin yana cewa mahasinuhu kyawun wannan bawan Allah kyawo nai hayula kana cewa ana karanta hasi ga biyu ko hayula babu ya ko komi hay, babu shadda ga ya ko hayula hayula ka sa shadda ga ya ko kuma ka ce huyula ka sa don ma ga ha ɗazu mun karanta hadu da fataha hayula hayula huyula huyula an gane ai kana karanta sau so hudu haka ni a huyula ko hayula duk da ka karanta ne sinadari sinadari yanzu ka ce da ni aka kaza sai a ce ah, abin da aka kaza da shi kaza ban sani ba ko an gane da ni aka siminti ko sai ka ce ai da limestone ne da kaza da kaza ko aka hada kila su masu sun sani su a sinadarai da ni aka ka ce mace da ni aka miya ko ba haka ba ta ce daddawa da gishiri da magi da kaza da kaza kayan haɗi ko ba haka ba to su a hayula yan ka ce hayula shine maddati kulli shay duk abin da aka abu sai a ce aina hayulayat li hadha al-amr hayulayat li hadha al-amr aina al-ashya'u al-lazima allati tujidu hadha al-amr ina abubuwan da aka hada ai wanga shi yasa mai kamus na cewa hayula hayula wa jam'uhu hayula hayulaliyat hayulaliyat wa huwa maddatu kulli shay'in al'ula shine madda sinadari na dukkan abin da za a yi sinadari na farko to shi wancan az-zahirul jazari shina yabo wanda ya kaibo shina ce mai kyawo nai duk wanda ya samu kyau shi nashi kyawo shi wancan ba Allah hayula shi as-sinadarin kulli husnin dukkan duniya duk mai kyau duniya waje ne an ka dobo shi ka san mawaki wuci wuri gare wa shu'ara'u yatba'humul gawun yace to dukkan mai kyau to gare an ka dobo shi shi ahayu shi wannan mutune shi ahayu la kullu huznin sannan wa mighnaqisu afidatir rijali shi akura karehe ga zukatan mazaje kwaggane su ya so shi yana yaban wani ga wanda duk abin da an gare ka gare ya ka samu shi sannan duk inda kake ka gane sai ka so shi yato shi bil kaini ka cewa to irin wanga baiti ba ga wance ya kamata a sashe ba ga baladul harami aka sashi kila an gane wannan kamar yadda a aqida suka mai da baitin rabi'atul adawiyya kun san wannan rabi'atul adawiyya ko yawa ɗan ɗarikan nan ta Egypt ko ehin wadda ka cewa tana yabon wani izanil tulminkal wudda falmalu hayyinun wa kullu allazi fawqa turabi turabu yace kai wannan abu yayi yayi girma wannan baiti ga Allah ɗaya yake eh izaliltu minkal wudda sun ka mai da shi ga Allah izaliltu minkal wudda fal kullu hayyinu ba ma fal malu ba ita tana cewa fal malu hayyinu sai ce fal kullu hayyinu don wa kullu alladhi fawqa turabi turabu kila fahimci wannan irin da yawa a ce akwai wasu baitutuka kila wani ya datsa da yawa sai a ce wallahi dan rage wa Allah ya da ita wannan muna da ita ko cikin hadisai ko da ko ba haka ba ehe law sha insha Allah wa shi'ita ciya ko ko ma sha Allah wa shi'ita ko ce ma sha Allah wa hadahu muna da irin wannan mutun ya kwaso da yawa sai a ciya dan rage ko ba haka ba ehe wa fina tace wa fina rasul alamu ma fil gadi ko inji wannan mai bugun ma lokacin sallah ko tace tayi ta hadi tayi ta hadi tayi ta gida da manzo tayi ta yabo sai tace kai ga shi yau cikin mu alhamdulillah mun gode mu Allah muna da wanda ya san gobe cikin mu tana nuna annabi annabi ya ce ya dakata ko ma dai abin da kika wadi da zuke rinka fadi ne amma kake wadi wanga la ya'lamu ma fil gadi illa Allah babu abin da ya san sai babu abin da ya san wanda agobi sai Allah to da mu waki kullun sai ya wuce wuri sai a dawo da shi ko ba haka ba kamar abiyatu marwan al-ja'di ko eh yana warera yana rerawa sai ya wuce wuri annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo da shi kasa ala kulli halin dai ibn qayyim al-jawziya yana son ya ce baitin ga to irin baladul haram ina da akila mu ma mun yadda mahasinuhu huyula kullu husnin lalle kyawun baladul harami shi asalin kowane kyau mun yadda ga baladul harami ko mun yadda da al-masjidul harami sannan kuma wa mizinaqisu afidatir rijali an fahimci wannan karwakallahu jama'a ولهذا أخبر سبحانه أنه مثابة للناس نعم. أي يصوبون إليه على تعاقب الأعوام من جميع الأقطار ولا يقضون منه وطرا بل كلما ازدادوا له زيارة ازدادوا له اشتياقا لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف مشتاقا سيكون مالا عدد زلا ولهذا يتشدون هكا أخبار سبحانه الله مدوكين سريكي يبام يحبر تامنا annaha ita makka ko annahu shi batul haram masabatul linnasi wurin wurin zuwan mutane na an fassara masaba kala biyu malaman tafsiri wasu na cewa daga saba yasubuna ko saba yasubu masabatan na komawa daga saba to in ka fassara shi haka yayi kuma ma an yi karfafa shi masabatan linnasi wuri na na komawa mutane in sun ka zo ba rabani suna so su koma in sun ka zo bana baɗi suna sun su koma in sun ka zo baɗi wata shekara ta da suna sun su koma wurin koma mutane sai ka ce saba ko kuma sun fassara shi masabatan daga sawabu wurin neman lada ga mutane don babu wani wuri inda aka baka lada kamar baladul harami ai mun karanta sallah guda cikin badal harami ta hi sallah dubu ɗari wadda ba wurin ba ko masabatan linnasi wurin neman lada ga mutane ko masabatan linnasi wurin da mutane ka komawa shekara shekara wannan ya fi yawa wannan fassara ta cewa wurin da aka komawa yace ai yasubuna ilahi suna komawa zuwa garai ala ta'aqubil a'awami shekara bayan shekara akan bibiyar shekaru don ka zo bara duk an ka ce bana kana son ka tai sai in babu hali ya ce mi kuma min jami'il katsari duk duniya makaɗi a haka nan din yanzu mi wata ƙasa wani bai ko son ya tahita ko kai ma kanka da kyauta ba ka son ka ce wata ƙasa ko ɗaukaka ka an kai an kai ka iya tana dawa da gudu ko ba haka ba wata ƙasa kamar yadda shi ma wani bai son zuwa kasakka amma makka sai an kai ittifaki gaba ɗaya duk duniya da wanda adda imani da wanda bai da imanin da kowa yana sun dai wani sun tseke kai dai dai bike ido ko da dai ba lada ba kiya ido haka yake sun yi saboda mi saboda Allah ya sanya makka ta zama haka nan sai yace mi yasubuna ila yasubuna ilaihi ala ta'aqubil a'awamin min jamil aqfar yace mi yace wala yaqaduna minhu watara ba su cewa yau sun biya bukata su kuma sun gaji sun gaji yan ka ce kaza wa tsarahu kai unwani da abin yanzu ka ɗebe kwaɗayi ne kai kai har ka ɗebe kwaɗayi ne kila an fahimta ehem kaga ko karatu wata rana kana kai wani ka ce kai do Allah dai bari dai ka bari haka nan ko in karatun tsari kaka misali irin na um, jami'o'i da sauransu a kai wani lokacin da aka ce Allah ya kama su yar semester guda ka ce jin ta kai kamar shekara guda in yanzu wallahi ana baka certificate ɗin ka ce ka ayahe ma kana yadda ko ba haka ba haka wasu ɗalibai ka ce ko to amma ni amma makaɗe a haka nan baka jin ka gani an san kada wata rahu ko eh ma qada min ha zaidun wa tara eh walamma walamma qada zaidun min ha wa taran ha lokacin da zaidu wancan ibn haritha yazzan tahita zuciya ta gaba dai wani uslubi na na qur'ani babu wani abu da ya rage mai na sun zainab sai muka auren ma da ita so na bukata kila an fahimta ehem to ala kulli halin sai ka ji ita makka tana wuraren da ba a ɗebe bukatarta sai ce mi ya ce bal tsaya ba haka ba kullum mazadu lahu ziyada kul hmm? kullu mazadu lahu ziyara ko yoshi sun ka ƙara ziyartar wannan masallaci ko wannan gari ka zo bana ka zo baɗi da duk ƙara zuwa izdadu lahu ishtiyaqa zai ƙara shauki da kwaɗayi ne koma sai ya ji cewa kai ashe bara da ya zo 2014 kai ashe bai ga koyi ba wallahi da ya zo 2015 sai ga duk ta canza duk ta canza mai saboda haka bana sai ya ta ga cigaban da an kai ka gani ko ba ko ba don lada ba kai ga wani baiti nan wanda wani dan dan gazalu ka faɗi gazalu yana rerawa irin waƙoƙin da aka yi masoya ko yawwa saurayi ko wani namiji yana bin wata mace ko to shi na malam ya yi ni ya yayi iktibasi ne ya sa kaɗo mana shi ya ɗauki ma'ana ta ya azama baladul harami alhali asalin ma'ana ce ga wata take ga wancan ɗan wushatuna ko ba haka ba can wani wanda aiki bai isai ba kai bon wata to shi na malam ya yi kamar ya mantar da kai ga wancan asalin baitin ya koma ma shi ga baladul harami ce ni wancan na ce ma yar budurwa yi. la yarji'u at-tarfu anha hina yanzuruha hatta ya'uda ilayha at-tarfu mushtaqa yace wannan boye Allah in dai ka duba to baka yi kaucewa in an ka samu kaddara wani abu ya zo ya buge ma ido ya fuska idon ka ya juya gareta, ta baka san sanda ka koma dubowa ba kama an jawo ka ya zaman mi ta zama ma alƙibla yace lami la yarji'u at-tarfu anha ido bai dawowa daga ya baro ta ba a samun wani abu da ya kawar da ido daga gare ta sai na yanzu ruwa lokacin da ya zura mata ido to ido in an ka samu wata kaddara ta kauce shi to ba za ta kauce shi ba nan take hatta uda ilaiha sai haka bai ko sadda ya ka sake dubawa ba ya hatta uda ilaiha qarfu ta idon ya sake koma gare ta mushtaqa yana zagwadi ko eh eh kasan ai wanda ya san so haka yake ko ba haka ba sai ya ji mi sai ya ji bai iya kauce ma wanda ya kaso in yi kora mai ido sai an ce kai kus ko yawwa a ce ka yadda in maye kake ko haka suka ce ma yan mata ka ce ma wasu maza in suna jibi ko ehin to kamar haka nan to haka ce ba wai ba wai ita haka nan ba wannan baitin ba ga waccan an ka aza shi ba ga baladul haram ya dacewa shi baladul haram ya adda wannan ya nuna ma ibn qayyim dai shi ma ka san ya san irin waɗancan ko ba haka abuwan ba ibn qayyim al-jawziya in ya koma wannan fannin na gazali sai ya baka mamaki akwai nuniya tashi wanda mun ka sani sai da yayi wajen baiti ta sama saba'in yana yabon mahasulul mar'a kyawun mace kyawu abinda aka ce ma kyawu amma wace mace huril inu don ka gane huril inu ehin sai ya koma dan gazali dan tashidibi. ehin in kana duk da ya siffanta ta da ƙasa har sama sai ka ce anya mutumin ga bai taɓa soyayya ba in ka jin nan bai tuttukat to gazala ɗaya na da kuma hikimin mawaka to wannan baiti da wani mawaki ya rera mun budurwa ta ba gare ta ya dace ba ga masjidul haram yadda ce masjidul harami babu sadda aka kawar da kai daga ido daga dubi ne sai ka ji kuma zuciyarka ta koma can gaba guda kam laha min qatilin wa salibin wa jarih wa kam unfiqa fi hubbiha min amwali wal wa ridha al muhibb bi mufaraqati bi mufaraqati filad al akbad wal ahl wal ahbab wal awtan muqaddaman bayna yadayhi anwa' al makhawifi wal matalif والمعاطف والمشقة والمشاقة وهو يس وهو يستلذ ذلك كله ويستطيبه ويراه لو ظهر سلطان المحبة في قلبه أطيب من نعم المتحلية وتر وترفهم ولذاتهم وليس محبا من يعد شقاؤه عذابا إذا ما كان يرضى حبيبه shi ma duk wannan gazali na mala ya koma wannan faragara ko wannan fakara da ya kawo in mutum ya harare ta da kyau zai ga malam ya koma tashbibi ya koma gazali ya koma labarin soyayya amma wacce irin soyayya soyayya ilahiya soyayya ilahiya rabbaniya ko ba haka ba amma sai ya aro kalimomin soyayya ga 'yan duniya sai in da waɗannan kalimomi ga lahira ina jin ba mu fassara su sai sati mai zuwa insha Allah da yake lokaci ya kure ko muna da wasu abubuwa gaba gare mu abu na farko jama'a su yi hakuri kila za a yi abin da ba a saba ba na gabatar da bukata ga mutane inda an ka duba a nan hilin nan sai mu ga karatun da muke yi fillau muke ga hilin Allah muke ko ba haka ba in ji ba haushi ko ba haka ba hilin ga hilin Allah muke yanzu ya hanka ce an sako ruwan sama ko hadari ya taso ko wani abu mai kama da haka ina ganin sai dai mu gangama da tattakon mu kila ko sallar da kyan mu samu mu yi to ga tafsiri ya kusanto ko ga tafsiri ya doso kuma wurin na yana ɗaya daga cikin wuraren da an ka sa za a yi tafsiri kuma tafsiri har biyu akwai na rana akwai na dare na sahe ina ji na sahe sannan akwai na dare ko kuma kila na marici ala kulli halin dai biyu za a yi saboda akwai na mata akwai na maza to ina ganin kuma kila wanda muka sa rai kila ya zama cikin ramadana mun samu lalura a koko mun samu ni'ima ubangiji ta mi ta saukar ruwan sama da kyar a ce mu gama ramadana lamu haka babu wani abu mai gittowa to kan haka sai aka zanna aka yi shawara ana son awa wurin nan da kunka ka gani runfa gaba ɗai kenan hai mai runfa in ma dai permanent ko temporary permanent wadda za a yi ta gaba ɗai har koyaushe kuma amfani da ita ga azumi kuma ana gama azumi ya zai yana ba mu dama mu dawo ga karatun mu zadul ma'adi ba sai mun irin karatuttukan mu da muka yi ba na mu ɗage sai bayan sallah babba ina jin kun san haka muka yi sai mu ɗage sai bayan sallah babba saboda mi saboda don ruwa ko a yi haka nan kaga dole ko a yi temporary mana ta wuce ko ko a yi ta permanent habba'i ila masha Allah to shi yasa kwamitin wannan markazi markazun nur ko ko na mu'assasa gaba daya mu'assasu ahlul baiti was sahaba aka ba da shawara cewa madadin mu tahi ga muna roƙe-roƙe ga wasu waɗanda kila abin bai sha musu kai ba ko ko wasu waɗanda ba muna ba ko ko wasu waɗanda dai kila ka tafi ka dawo da bakin ciki ko ka dawo da baka saba ba to kan mu buɗa maka mu wannan kohot a yi ƙoƙari mu yi mu kanmu wa kanmu mu cuɗi guna da ruwanta kuma ina ganin za mu iya in dai ɗai ruhi wurin nan ne to ina ganin za mu iya in dai har wani na iya gina irin gidan nan ya ya sadaukar da shi ga Allah gaba ɗaya, ya ba da kuɗin gyara ne ko ko yayi komi kuma ya zan shiri yake ga duk wasu abubuwa to ina ganin mutum guda ko ko family na gida guda wanda kila ba su wuce cikon hannu to ina ganin yawan mu anan ɗaruruwa ina jin muna yaurin nan kila abin kunya na mu koma maga masu gidan mu ce muna bakata ai muna roba ina jin ya zan abin kunya abin kunya na kila mu zo ga gwamnati ko ko a zo ga manya wadda ha ganin masu kuɗi a ɗauke su ko ba haka ba to sai su aka yi shawara cewa ana son a yi tafsiri amma kuma akwai buƙatar cewa a san matakin da za a ɗauka yana da kila suka halarci karatun bukhari kila ai mai kama da wannan a wurin bukhari to sai aka azamin wannan nauyin a nan ɗauki wannan bayani na ai kokari a gyara na a can kuma lokacin karatun bukhari an gabatar da sanarwa saboda haka yanzu za mu bude asusun neman taimako a yau da kuma rana wata yau mai zuwa saboda karatunmu da wannan satin sai sati na tafi karatunmu na zadul ma'adi daga bayan wannan kuma bayan sati biyu to kuma sai tafsirin ramadana insha Allah ta'ala saboda haka a duk wanda Allah ya kore ma in ya zo da abin da yaka basuwa yanzu ya bayar in bai zo da shi ba sai shirya zuwa sati na tafe kuma ya ba da abin da Allah ya kore mai Allah saka mu kowa da alkhairi amma hakikanin gaskiya ba mu bukata mu zo gidan kowa roko ko ko a zo inda kowane ayi roko ko ko wani mai kama da haka a taimaka waje za ku mullahu khaira yau shine buɗi na farko in an yi yau in ka ji baka da su to ka ma kanka alkawari ka nasa cikin zuciyarka cewa sati mai zuwa insha Allah ka zo da wani abu wanda dai zamu ga cewa mun rahe wurin nan insha Allah ta'ala kamar da ni ba da sanarwa a shekaran jiya da jiya shekaran jiya na karatun usulis sunna a masallacin malam musa na cewa sati ga in muka yi shi kenan sai sati na sama jiya ma a karatun mu ɗana ba da sanarwa yau ma haka take wannan satin ya kare satin sai shine satin ruhe karatu in muka yi ran wande mun ruhe wannan ran tuesday mun ruhe wannan ran wani zai laraba rana wata yau mun ruhe wannan insha daga nan kuma sai tafsirin ramadana insha Allah ya saka mu kowa da alkhairi alhamdulillah muna fata Allah ya saka mana da alheri kuma ya karɓar muna abin da muka jiya akwai sanarwa daga makarantar al auza'i al-islamiyya da ke helele suna cewa a madadin kwamitin wannan makaranta muna farin cikin gayyatar yan uwa musulmi domin halartar daurar da za a gabatar mai taken azumi da hukunce-hukuncensa wanda za a yi kamar haka ranakun lahadi 23 ga wata zuwa bakwai ga wata ma'ana kwana hudu na watan sha'aban tare da wuri masallacin malam ash'abu da ke sokoto round helele lokutan karatu karfe takwas zuwa karfe goma na dare malamai masu gabatar suwa malam musa a sudani da kuma malam murtala da arfas allah ya ba ikon zuwa sai kuma dan dan uwa yake cewa allah na neman taimakon addu'a ga malam aka rashin lafiya da ke sa da kuma yan uwa haka kuma akwai dan uwa daga cikin cikin ɗaya daga cikin abokanmu da matar sa ba ta lahashi na neman yan addu'a ga yan uwa Allah ya ba su lahaya ga baki ɗaya. akwai amount ɗin da muka so mu cimma fa duk mutane su sani akwai wani amount da aka so a cimma in Allah ta an cimma yau shi shikenan in ba a cimma ba sati mai zuwa sai an cimma insha Allah ta'ala saboda haka a shirya ko ka ba su wayau muka lisa fa ba a yi ba kila rana wace mu faɗi nawa muka so muka so mu cimma kuma nawa mun ka samu saboda haka kila ko ka ba su waya kana iya dobalin sati mai zuwa insha Allah ta'ala a taimaka